barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin 14 ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma ya dace da lissafin 14 ga watan maris 2025 daga wannan masallaci na area 8 garki a nan yankin birnin babban babban tarayyar Najeriya Abuja inda muke tafsirin alkur'ani mai girma munasaba watan ramadana a yau insha Allah za mu ɗauki darasi na shida kenan daga suratul baqara za mu tashi daga aya mai lamba ta goma sha shida sanin Allah maɗaukin sarki ula'ikan labina Ishtarau, الضلالة Bilhuda. Arma بسم الله أعوذ بالله من الشيطان من أمره ونفسه ونفسه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا Allah Maɗaukin sarki yace ula'ikan ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan sune suka musanya shiriya da ɓata. fama Rabi jara tuhun. saboda haka kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu dina, kuma ba su zamo shiryayyu ba Allah madaukakin sarki yana ci gaba da yi mana bayani akan siffofin munafikai da ayyukansu da sakamakon da suka ɗaukar wa kansu na rashin nasara Allah ya ce ula'ikan ladina ishtarau dalala waɗannan su ne wanda suka sayi ɓata ko suka musanya bata da shiriya wato suka anshi ɓata a madadin shirya suka musanya shirya da bata rabbi rabihat tijaratu saboda haka kasuwancin da suka yi babu riba wa ma kanu mutadina kuma ba su zama cikin shiryayyu ba mun ji a baya sun zama minal mufsidi sun zama wato cikin masu ɓarna. sun zama waɗanda suke layaf ƙahuna ba su da fahimta sun zama masu izgili yanzu kuma Allah ya bayyana mana cewa ba sa kan shirya al'imamu ƙabari yake cewa aka dalala wa tarakul hidaya sun ɗauki ɓata sun bar shirya saboda wato duk abin da suke ansa suke yi duk abin da suka ɗauka suna yi na ɓata shine a ah, wato karaya arzikinsu shi zai dawo musu da rashin cin nasara wannan kasuwanci a nan yana iya ɗaukan ɗaya daga cikin ma'anoni guda uku da za mu zo mu ji Allah yana cewa wani waje wa man yatabaddal kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil shine yana abin da suka yi wanda ya canza imani ya karɓi ɓata to wannan babu shakka ya kai matuƙa wajen ainihin wato ɓata daga hanya madaidaiciya wannan ayar tana ishara ne zuwa ga tattaruwan munanan ɗabi'u da munafukai suka tara wa kansu rashin son gaskiya shakka zaben bata izgili da addini yin fuska biyu wai za laƙun labina amanu ƙalu amanna da ire-irensu sau da aka aka tattara maganganunsu a cikin wannan ainihin wato a aya cewa waɗannan su ne wanda suka zaɓa wa kansa ɓata a madadin shirya Allah ya ce ga baki ɗaya kasuwancin da suka yi bai yi riba ba domin riba a kasuwanci shine ka siya abu ka je ka saida shi da kuɗin da ya fi abin da ka siya ka sai wani abu ya zama ana da tsananin buƙatar shi saboda ka ka sa farashin da ka ga dama fiye da wanda ka siya wannan shi ne kasuwanci mai riba kamar yadda aka sani kuma duk ɗan kasuwa abin da yake nema kenan riba saboda ba zai yadda ya sanya kuɗinsa ba sai inda yake da tabbas ko yake da marin jayin zato akan za a samu riba su kuma sun sanya kayansu a sun sanya dukiyarsu a inda ba su da tabbas ba su da marin jayin zato ba su da ainihin wato dacewa da abin da ya kamata a wajen a Allah ya ce wa makanun mota dina kuma ba su kasance masu samun shiriya ba saboda sun fita daga imani zuwa kafirci sun fita daga shiriya zuwa bata sun shiga daga sun fita daga aljama'a tarin al'umma zuwa alfurqa raba kai sun fita daga sunna zuwa bid'a sun fita daga imani zuwa shirka saboda haka babu ba sa cikin masu shiriya kwata kwata ba su cikin masu shiriya kamar yadda ah, Usaimin yake cewa ai ma kanu muttasifina bil ihtida basu zama masu siffantuwa da shari'a ba hina mashtarawu dalalata bil huda yayin da suka sai bata suka bayar da shari'a wannan zance da aka ambata anan yana iya daukan kamar da muka ambata ɗaya daga cikin ma'ana biyu ko uku muka lura lafazin ishtarawu zamu ga cewa a cikin alqur'ani an yi ma wannan wawun din wasali ba ce ishtaru kawai ba sai aka ce ishtara wu aka yi mawawun zamma wannan wata ka'ida ce ta larabci kamar yadda malaman nahu suke bayyanawa shine ana ce mata wato wawu tafrika wanda take bambanta tsakanin wawul jama'a da kuma wawun wanda ya zo a kan faɗuwan wasali wato ya bambanta da na irin faɗin Allah wa Allah wistaqamu aga can wawun ɗan ɗauri ne kan shi saboda wawun ne na abin na wawun jama'a wannan kuma ishtarawu saboda wawun ne na tafrika bainal wawun asliya wa hadhihi wawun bambance tsakanin wancan wawun ɗin da wannan to ma'anan ashira da aka ce ishtarawu sun saya wasu suka ce ma'anarsa istahabbu wato sun ƙaunaci kafirci kuma inda Allah yake fara a waje cikin fusilat fastahabbul ama alal huda suka zaɓi wato bata akan shari'a wannan shine tafsirin al ƙatada Qatada cikin malaman tabi'ai kamar yadda Ibn Jaririn ya ruwaito wasu kuma suka ce ma'anan ishtarau anan ma'anan shi al-istibdal musayi wanda dama musayi shine asalin ciniki ka ba bada abinda wani yake bukata Sai kuma ka anshi abin da kake bukata sawa'un kuɗi za ka bashi ko wani kayan kuɗi ma'anan ciniki a nan wato sun yi musayi kamar da Allah yake cewa wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa as wanda ya musayi ya anshi kafirci ya bayar da imani to wannan ya bata bata mafi muni Allah ka tsare mu saboda ka a take dai sun bayar da shari'a sun karɓi ɓata to inda magana ta ɗauko wannan tattaunawar shin da matan suna kan shirya ne ballantana su bai da ta sa shi ɓata domin idan za ka sai abu ai sai kana da abin saye ɗin sanan za ka saya da aka ce wuzga lalata bil huda shin da suna kan shirya ne suka ajiye ta suka ɗauki ɓata ko ko dama can akan ɓata suke kaga idan muka ɗauki cewa dama can akan ɓata suke to ma'anar cewa istahabbu sun ƙaunaci ɓata za ta fi fitowa fili kuma akwai malaman da suka goyi bayanta wanda suke ganin cewa dama tambas taɓa shirya ba ibnu jaririn ya goyi bayan wannan saboda Allah yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minina a cikin munafikai a cikin mutane akwai wanda yake cewa yayi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira kuma da ɗaya ba mumini bane Allah ya ba mu labarin wannan mun ji ajiya suna cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum kaga su da kansu suna tabbatar da cewa ba su imani wanda kuma suka ce istibdal ne su suka ce a'a saboda sun taba zama muminai a cikin munafikai akwai waɗanda san da suka yi imani da gaske sun yi imani amma daga baya su ubai dan salu suka rute su suka fita Allah ya ba mu labarin ire-irensu kamar faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa wato abillahi wa Ayaki wa rasuli kuntum tastazi'un la taziru qad kafartum ba'da imanikum kaga ayat ta tabbatar da da suna da imani idan suka yarda hakan ka ɗauki faɗin Allah zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa qubi'a ala Za mu zo makaranta ta a can gaba ko zalika bi annahum amanu saboda sun yi imani thumma kafaru sannan suka kafirta fatubi ala sau saboda haka abinda ɗauka ɗauka shine su munafikai suna da halat mabambanta akwai munafikai waɗanda da farko sun yi imani na gaskiya sanda aka zo ana rige-rigen shiga musulunci a Madina to waɗannan sun shiga musulunci da gaske to wannan su ne mafi yawan wato flow member na ita ƙidan munafircin daga baya sai su shugabannin munafircin su bai dan salul suka mai da su kafirci to waɗannan su irin Allah amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim daga cikin su kuma akwai waɗanda da dai ba su taɓa yin imani ba dama ko da suka ce sun faɗa da baki suka faɗa to su irin wanda Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun waɗannan ƙarya suke ba su taɓa yin imani ba ko na rana ɗaya sune wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin waɗannan gabaki ɗayan sun haɗu a cewa daga ƙarshe sun haɗu a kan munafurci wasu a cikinsu da farko sun yi imani kafin imanin ya zauna a zukatansu shugabanninsu jagororinsu a ɓata sai suka halakar da su su kuma jagororin dama ba su taɓa yin imani ba ko da na rana ɗaya kaga wannan ya haɗa mana zantukan guda biyu ina fata mun gane a cikin wannan kwatance da aka yi cewa sun yi kasuwanci ne sun zaɓi ɓata sun sai da shirya sun anshi ɓata akwai ababen lura masu yawa a ciki daga ciki na farko wannan aya tana nuna mana tsabaragen wauta ta munafakai. mai da Allah ya ce ala innahum humus sufaha'u wannan aya tana tabbatar da wautarsu babu wauta da ta kai mutum yana ganin ga shirya ga bata ya dauki bata ya bar shirya kamar yadda aka yi kwatance da kasuwanci babu dan kasuwa da zai ga ga abinda ake cin riba ya kisaye ya kama sayan wanda babu riba sai dai in ya kai matuƙa wajen wauta a ce da dukiyarsa da jarinsa zai tafi kasuwa inda zai yi sarin kaya ko ya tafi har ƙasar waje inda zai saro abin da zai ci riba mai kwan ya saro abin da ya san akwai riba sai ya saro abin da babu riba babu wani ɗan kasuwa da yake haka da ku zai yi haka to ya zama wawa in ka suma kana iya cewa ya zama taɓaɓɓe abinda sauran ƴan uwan shi ƴan kasuwa za su kala su cewa na an jefe shi za cewa na jifa ya kama shi ya je ya sai abinda ya tabbatar babu riba to shine wannan yana gwada mana tsantsar wautar su wajen siyan abin da babu riba wanda bata ne Allah ka tsere na biyu yana nuna wato shagafuhun bidbalal wato yadda suke da tsananin ƙauna suka zama fanatic kan bata suna da fanatism suna da wato ba da himma wajen halaka da yadda suke son halaka za su iya da kasuwa ce suke yi su ɗauki jarinsu su zuba akan halaka abinda sun san ba za a samu riba ba sannan kuma yana ƙara tabbatar mana wannan zance na Allah yana ƙara tabbatar mana da ƙa'idar da muka ji a baya cewa su da yawa ana samun mutum yana kan wata ɓata amma Allah maɗaukin sarki ya ƙi ba shi damar shirya har ya dosa ganin wannan ɓata tashi a matsayin shirya kamar da Allah yake cewa innahu muttakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun kafirai da munafikai suna riko da shedanu shedanu cikin aljanu da shedanu cikin mutane suna yahudawan kenan suna riko da su kuma suna tsammanin akan shari'a Kabe da muka ji a jiya cewa a a a a wanda yake ainihin wato yana kan bata shine allazina dhalla sa'yuhum wanda aikin su ya lalace fil hayati dunya tun anan duniya hum yasbuna annahum yahsinuna sun'a a lokaci guda kuma suna tsammanin wato suna kan shirya ne da dole mutum ya zama yana yawaita addu'a cewa Allah ya nuna min shirya a matsayinta na shirya ya ba shi damar bi kada Allah ya bar mutum da dabararsa Allah ka tsare mu wannan yana nuna mana cewa wato shirya ita take da riba bata kuma ba ta da riba ko da an ga ta samu riba a karon farko to asara na nan zuwa a ta da kafirci da munafurci da bid'a da saban Allah ko da kaga ga mutum yana yin irin waɗannan abubuwan kai kuma yana cin riba a rayuwarsa to wannan riba tamfarari ce kuma Allah ya ce ba ta kan shari'a kuma lallai sai ƙarshen al'amari ya zo wal aqibatu lil muttaqin saboda ka kada ka yaudaru da wani wanda yake kan bata ko yake kan bid'a ko yake kan saban Allah ko yake kan wato zindiƙanci kaga yana cin ribar rayuwarsa yana samun abin da yake nema na ɗaukaka ko na arziki ko na shahara ko kuma magana shi ta samu karɓuwa a cikin mutane inda ya tabbata wannan magana ɓata ce to karka yaudari da wato samun ta tagomashin da take yi ana nan za ta luta ta faɗi warwas insha Allah wannan kenan game da wannan aya sai Allah maɗauki sarki yace mene masaluhum Allah madaukakin sarki ya ce matsaluhum ka matsalin labis sauka da nara misalin su kamar misalin wanda ya sha wahala ne wajen hura wata wuta falamma aba'at ma haula yayin da ta haskaka abin da yake kewaye da shi zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su wata rakahu, kuma ya bar su fi gulumatin a cikin duhfai la yubsiruna ba sa gani yana daga cikin al'ada alqur'ani mai girma shine yawaita buga misalai wata za zamu iya cewa daga farkon qur'ani zuwa nan wannan shine misali na farko da magani. duk mai karanta alkur'ani zai ci gaba da ganin misalai iri daban-daban wa darballahu masalan daraba masalan kaza kaza kaza masalu kaza masalu kaza karshe har Allah madaukakin sarki zai tsayawa da katare hudara na alkiyama yace wa darabna lakumul amsal ai mun bubbuga muku misalai kala daban-daban haka Allah yake cewa a wani waje wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun watan nan misalai wancananka misalai da muke buga su wa mutane amma babu mai gane su sai masu ilimi saboda haka za mai karanta alkur'ani zai ci karo da misalai iri daban-daban waɗanda har Allah madaukin sarki a wani waje kamar da mu zo mu ji da ya buga misali yahudawa suka suka kawo ba cewa ya ake buga irin waɗannan misalan shine Allah yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma Allah baya jin kunyar buga misali ko da dan kankani ne akan sauro shine ba'uda ko fa ma ko abin da ke sama da shi wannan misalin da Allah ya buga yake cewa masaluhum misalin waɗannan munafikai kamar misalin lazi sauƙada nar kamar misalin mutumin ne da ya yi ta ƙoƙari istauƙada a cikin shi akwai ziyadatu alif wasin wata wanda yake nuna wato yin aiki wurjanjan daban yake da a ce auƙada nara ya hura wuta ba tare da wata wahala ba amma istauqada nara ya sha wahala wajen hura wuta wataƙila wurin ya jike wataƙila itacen bai da bai bushe ba wataƙila bai da wadataccen kalanzir wataƙila a shanar shi ta lalace sai da ya ta wahala kamar da mata suke sanda suke hura wuta a irin kicin na gargajiya wanda babu kayan aiki shi ne nara ya sha wahala wajen hura wuta da ya hura ta ta tashi falamma aba'at ma haulahu yayin da wannan wuta ta haskaka abin da ke kewayen shi Zahaballahu Allahu bi sai Allah ya tafiyar da hasken wata rakahum ya basu fi zulumatin la yubsiruna a cikin duhwai zulumat wato jam'ul jam'in asalin kalmar shine a A abdulam abdulam duhu guda daya sai a ce zulumat ana mushi damma guda biyu zulumatun wasu masu karatu kamar amash yana karanta da zulmatun da sukuni akwai wasu ma masu kira masu karanta da zula zulamat da ana karanta shi haka ko din zulumat ko zulmat ko zulamatun jam'ul jam'i ake ce mishi a wajen malaman arabiya wato jam'in abinda da matan jam'i kuma aka ce duhu to wani ismul jam'i ne wato bayi da kwaya ɗaya, eh to sai kuma aka mai da shi zulumat sai zama kamar da na fassara da Hausan takwatanci duhwai wataƙila a Hausan mu ta zariya ba mu da wannan kalma wallahu ala. ibnu abbas radiyallahu anhuma yake fassara wannan aya yake cewa haza matsalun da rabahullahu lil munafiki wannan kwatancan Allah ya buga shi ne dan a fahimci munafukai annahum kanu ya atazzuna bil islam da sun samu ɗaukaka da suka bayyana shigar su musulunci fayunakihuhumul muslimuna sun zo sun faɗi kalmar shahada saboda ka tsakaninsu da musulmai akwai auratayya akwai zumunci na addini wayuwarifunahum suna gadan juna wa yuqasimunahumul fai'a ana raba ganima a basu falamma matu a haka suka rayu suka mutu a zahiri kaman musulmai ana musu hukuncin musulmai a basu aure a karɓa daga gare su a bi su sallah a yi a bayan musulmi in an je jihadi a raba da su a basu ba a tsangwama su suna cikin innamal mu'minuna ikhwa a zahiri falamma matu yayin da suka mutu talabahumul islama sai aka sai aka kwace aka tuɓe musu musulunci talabahum bil islami aka tube musu musulunci ga baki ɗaya. Allah maɗaukin sarki ya tube musu rigar musulunci suka zama cikin yan wuta a nan duniya sun yi enjoying duka privileges da right na musulmai amma saboda musuluncin baya cikin zuciyarsu to ba za su yi enjoying ko da ƙwaya ɗaya cikin damammakin musulmai ba za a yi tunawa a bayan mun ambaci cewa wasu daga cikin sahabbai sun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su dama cewa a kashe munafikai yace a'a kar a je a ce ina kashe sahabbai na. wato a bar su da hukuncin su na zahiri a bar zakatun su ga Allah saboda a wanda ba su sani ba suke gefe suna musu kallon sahabbai ne da su ake shiga da su ake fita da su ake jihadi da su ake zaman sulhu in an zo kirga yawan musulmai a Madina za a kirga da su Al'alin zukatansu babu wannan musulunci sai dai mene sai dai wannan dattin da Allah ya ce fi qulubihim maradun akwai ciwo a cikin zukatansu Allah ka tsare mu daga wannan mummunan ciwo saraka ibnu abbas wannan ita ce fassarar sa al ibnu jarir rahmatullahi alaihi ya ruwaito daga ibnu abbas din da har ila yau da kuma sahabi abdullahi dan masud Allah ya kara masa yarda shi ma da wasu cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bada labari suka ce an samu wasu mutane ne cikin mutanen madina sun musulunta a farkon dawowar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam madina suka ce sun manafaku daga baya sai suka koma tsawon munafakai sai misalin su ya zama kamar misalin mutumin da ke tafiya a cikin duhu yana cikin duhu sai ya hura wuta dan ya ga haske bayan da ya ga hasken ya gane ga inda hanya mai kyau take inda zai bi ga kuma inda akwai kaya inda ya kamata ya tsallaka ko ya taka tsantsan yana son zai ci gaba da tafiya kawai sai kuma hasken ya kare da haka yanzu bai san ina zai taka ba bai san ina ne in ya taka zai taka wuri mai kyau ko inda in ya taka zai taka wuri mai kaya wannan shine misalin su da abin da zai faru da su a ainihin wato a lahira tun anan duniya da suka daina musulunci sun daina sanin abin da yake na gaskiya abin da yake na halas ko na haram abin da yake na shari'a ko wanda ya saba mata sun daina ganin hasken da ke cikin addinin musulunci ranar alkiyama kuma ba za su ga haske wanda musulmai suke samu ba shi sa ranar alkiyama har mun ji a baya za su dinga cewa unduruna naqta bismin nurikum cikin suratul hadid za su ce mu'mine don Allah ku dan dakata mana mu dan samu hasken da kuka samu sai a ce qilar ju'u wara'akum faltamisu nura kaga kamar da aka ce anan zahaballahu bi nurihim haka ran alkiyama za su ce unduruna na tabis min nurikum haske din ba za su samu ba to anan har ila yau akwai wani abun lura wanda ya kamata mu lura a game da balagar wannan ayoyi wannan ayoyi tana daga cikin ayoyi masu masu fasahar zance a cikinsu a kun Allah madaukakin sarki ya fara da cewa masaluhum ka masalin lazis sauƙaza misalin su kamar misalin mutum ne allazi istauƙada nara wanda ya ƙoƙarin hura wuta yanzu kama ana magana akan mutum ɗaya allazi istauƙada nara Allah ya ce falamma aba'at ma haulahu yayin da wutar ta haskaka abin da ke kewaye da shi mutum ɗayan daga nan kuma kawai amma haulahu muka ko ma haulahum falamma aba'at ma haulahum yayin da wutar ta haskaka abin da ke mene ke kewaye da su kaga an tashi daga mutum daya an dawo ha mufrad ne go, aba'at ma haulahu oke can gaba ne zahaballahu Allahu bi nurihim aba'at ma haulahu zahaba Allahu bi nurihim yayin da wutar ta haskaka abin da ke kewaye da shi sai Allah ya tafiyar da hasken nasu wato da ana magana akan mutum daya shine allazi sauqada naran falamma aba ma hawlahu dukanan zance akan mutum daya sai kuma Allah ya ce zahaballahu binurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su ne kuma a ce hasken shi azad ma hawlahu zahaballahu binurihim sai kuma Allah ya ce watarakahum kuma ya basu fi zulumatin la yubsirun kaga nurihim tarakahum yubsirun duka wannan jam'i can kuma allazi istauqada da haulahu duka mufradi daga mutum daya da aka ambata azibi uku ya juya zuwa mutane da yawa azibi uku wannan sai malamai suka ce abinda haka yake nufi shine yadda al'amarin munafurci ya fara daga wani mutum kwaya daya ubayu ɗan salul shine ya fara kawo fiyori na yin manafircin. amma kuma daga ƙarshe suka samu cincirin dan al'umma a wuri guda da sun fi shi kai. Wani yana nuna mana yadda ɓarna take farawa mutum ɗaya zai iya ƙirƙirarta. amma idan ya iya nasarar yaɗa ta to kafin a ankara sai ga mutane da yawa sun yi tarayya da shi a kai. shi sa har kuna ake so a gintse barna kafin ta tashi suka ce daga cikin wan daga cikin ma'anar wannan udul din wannan deviation din a wajen amfani da pronoun yana nuna cewa barnar ta fara ne daga kan mutum daya amma kuma bayan wani lokaci sai kuma ta yaɗu ta hau kan mutane da yawa kuma yadda shi ya faro cikin asara haka kuma mutanen shi suka yi tarayya da shi a cikin wannan asara shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tankiya kullun akan yada barna Allah yake cewa la tusidu fil ardi ba'da islahiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna sunnatan sayyi'atan duk wanda ya kawo mutane wata barna kwaya daya falahu wizruha wizru man amila biha barnar tashi ce zai samu zunubin ta da zunubin duk wanda ya aiki da ita shi yasa yake da muhimmanci a garuruwan mu da anguwanninmu da inda muke rayuwa ya zama mai kokari mu ga mun gintse barna tun kafin ta yawa idan ta riga ta yadu shikenan kafin ka ankara sai kaga ta zama ko ina da akwai ta kamar yadda muke ganin misalan barna iri daban-daban ga sanan waɗanda sun riga sun yadu da za a iya tracing ɗin wato tarihin su za a tara wani mutum ne kwaya ɗaya ya fara yi nuka mutanen makka da suka shahara da bautar gumaka kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wani mutum ne kwaya ɗaya a cikin mutanen makka ɗan kasuwa ya tafi ƙasar yaman ya ga ana al'adar botar gumaka sai ya siyo gunki shi ma ya zo da shi bayan suna kan addini annabi ibrahim addini annabi ismail sai siyo gunki shi ma ya zo kawai sai ya fara botarsa kowa ya gani a wurin sai ce ya haka sai ce ai na je gari kaza ne na ga ana yi kawai ni ma na kwaikwaya to daga nan kafin a ankara cikin 'yan shekaru duk mutanen makka kowa yana da gunkinsa akwai na gida akwai na gari akwai na famili, kowa har ma mutum ya da personal gunkinsa a ɗakinsa ba ka ɓarna take shine shine daga cikin abin da ke cikin wannan latifa ta wato ambatan wannan jama'in da canza su kamar yadda Allah yake ba mu wani misalin kamar yadda yake cewa ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a ayunuhum a ayunuhum kallazi yughsha alayhi min al-maut kalli wannan kuma ra'aitahum sai ka gansu su da yawa yanzuruna ilaika su da yawa taduru a ayunuhum su da yawa kaga nan ma yanzuruna taduru a ayunuhum a a yanzuruna ilaika ra'aitahum su da yawa yanzuruna su da yawa taduru su da yawa amma sai aka Allah ya ce kallazi yughsha alaihi min al-maut kamar mutum ɗaya wanda mutuwa ta zo mishi in wannan kuma kaga an an juya misalin daga mai yawa zuwa kaɗan an ambaci su da yawa a irin kallon da suke wa manzo sallallahu alaihi amma da aka zo kuma sai aka ce kamar mutum ɗaya wanda mutuwa ta riga ta zo mai wannan da yake alamta maka yadda wato ake gangan ko a wajen ɓarna? amma kuma idan wani ruwa halaka a cikin barna sai kowa janye ba shi kamar yadda koda wasu suna taya ka wata barna kuna ta yi kuna ta yi da za a zo a ce za a kwamu shekaru, kowa zai ce ba ruwan shi kamar yadda mutuwa ta zo duk taron mutane kowa ta kan shi kawai yake za ta ɗauki wanda tuni ya ɗauka babu wanda zai ce ta haɗa da shi ta ɗauka to da ka barna haka take kar ka sake ka zama wato kana da hannu a cikinta domin kuwa yin hakan ƙara faɗaɗa al'amarinta ne yin hakan ƙara samun mata ta goma shi ne sannan kuma in ka tashi ɗaukan zunubi za ka ɗauki zunubin kanka da zunubin duwan da ka yi sanadiyar ɓarnar da ta kai gare shi Allah ya tsare wannan ya daga cikin abin da ke cikin wannan aya na ainihin wato a fasahar zance akwai wani ha'ila yau Allah madaukin sarki idan muka lura da yace Allah allazi sauka da nara wanda ya nemi zai hura wuta falamma aba'at yayin da haske ya zo ya haskaka inda yake sai aka ce zahaballahu bi nurihim ba a ce zahaballahu bi dawihim ba ko bi narihim akwai abubuwa guda uku a wajen akwai annaru ita ce wutar wata ke bayar da abubuwa guda biyu takan ba da abdau haske da kuma annur shi ma haske ne to hasken guda biyu daban-daban ne kamar da Allah yake cewa wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran hasken da ke tare da rana ana ce mishi diya'u saboda haske ne amma akwai zafi tare da shi to shine falamma aba'at ma hawlahu ta haska abin da ke sa yana yana ganin haske kuma yana jin zafin wutar amma hasken da ke tare da wata shine an-nur shi babu zafi a tare da shi shi sanyi ma yake da shi to da Allah ya zo ɗauke abin da aka ɗauke na amfani sai aka ce zahaballahu bi nurihim sai aka ɗauke haske wanda yake mai tare da ni'imar wato aka bar shi da zafin wuta aka bar shi da zafin wuta da warin hayaki to wannan shine abin da ya faru da munafiki a aikace ya haskaka wuta kamar mutumin da ya haskaka wuta don ya ga hanya sai kuma ya ainihin rasa wutar ya rasa hasken wutar amma kuma yana jin zafinta ya rasa haske mai ni'ima da wutar ke bayarwa amma kuma yana jin ainihin wato zafinta shine za mu ga cewa al-Imam Ibn al rahmatullahi alaihi a cikin littafin wato Alwabilus wabil tayyib min al-kalim yake cewa Faɗin Allah zahaballahu bi nurihim yace walam ya bi narihim Allah bai ce ya tafiyar da wutar ba sai ya ce ya tafiyar da hasken bi annan nara saboda ita wuta fi hal ihraqu wal ishraqu tana iya ƙonawa kuma tana iya bada haske fa zahaba bima fihi al wal ishraq sai aka cire abin da ke haskakawa wa abqa alaihim ma fihi al wal ishraq aka bar musu abin da yake yana da cutarwa yana ƙonawa. ce wa kazalika halul munafikina, wannan shine yadda munafikai suke zahaba nuru imanihim bin nifaqi hasken da ke cikin imanin su ya lalace ya tafi tare da munafurci da mai gurbinsa sa domin dama shi haske wannan hasken da Allah yake yawan ambato wahayin Allah haske ne kamar da Allah yake cewa wattaba'un nural ladhi unzila ma'a to wannan hasken sannan imani haske ne wannan hasken na imani shine ya tafi sai bar munafurcin wa baqiya fi qulubihim hararatul kufri hasken da ke cikin zuciyarsu na imani dan kadan da suka samu ya disashe ya bar su abin da ya tura cikin zuciyarta su shine zafin kafirci kamar zafin wuta wa shukuk da zafin shakka wa shubuhat da zafin shubuha tagli fi qulubihim suna tafarfasa a cikin zukatansu suna jin baƙin ciki da tunkuru suna hassada suna fatan musulmai su samu matsala wa qulubuhum qad sulliyat bi harriha wa azaha wa sunumiha abinda ya kewaye zukatan su shine zafin wuta da cutar wata da tartsatsinta wa wahajiha fi dunya da ainihin warinta a nan duniya fa aslaha Allah ta'ala Iyahu yawmal qiyamati kuma sai Allah ya sa su a cikin wata rana alkiyama kamar yadda muka ji fadan Allah cewa innal munafiqina na dharkil asfali minan nar a wannan ita ce maganar al-imam ibn qayyim al-jawziya a cikin al-wabil sayyi haka idan muka dauki tafsirin mala abakar gumi Allah ya gafarta mishi Radul azhan shi ma yana yin magana yake cewa an-nurul maqsudu bil iqad shi haske shine abin da aka nufata wajen hura wutan shine hura wutan ba ya hura don ya gasa nama ko ya dafa ruwa ba ya hura ne don ya ga haske ba ƙaufi bulmatin, wa haufin wa baradi sai Allah ya tafi da hasken ya basu cikin duhu da tsoro da jin sanyi walam ya ƙul bi zau'ihim Allah bai ce zahaballahu bi zau'ihim ba likai la ya gunna ibqa'u ma yusamma nuran saboda inda an ce zahaballahu bi daw'ihim sai ai zaton cewa akwai wani haske da ya saura idid dau'u ablagu minan nuri domin hasken da ake cewa abdaw wanda ake gani tare da rana ya fi girma fiye da hasken farin wata fa innal gharaba idhabun nuri anhum bil kulliya mala baka gume yace saboda manufar shine ya zama ba su da wani haske suna cikin duhu ne dilin dilali wannan yana cikin maganganun da malamai suka yi game da fito da abin da ke cikin wannan aya na sirrin zance na fasaha abin yana da yawa ba zai yi mai ta magana a kan shi a wannan yanayi ba sai Allah yake cewa summun bukumin umyun na'am Allah ya ci gaba da cewa summun sun kasance wato kurani, bukmun kuma sun kasance bebaye umyun sun kasance makafi fahum la yarji'una ba sa dawowa sun riga sun tafi ba sa dawowa asum daga asamamu shine shine asalin kalma asummu jam'i na asammu shine kurma wanda abin nan dinsa sense dinsa na ji ya lalace baya jin magana ana cewa a sammu guda ɗaya kenan ɗayawa kuma a ce summun ko a ce summanun shine wato ne, bukmun daga albakam ko guda ɗayan shi ana ce mashi abkam ana cewa abkam da yawa kuma bukum shine wanda bayan lalacewa kunne kuma harshen shi ma ya lalace shine bebe kenan ko wato wanda harshen shi ya lalace bai iya magana kuma an faɗa baya ganewa cutarsa ta fi tsanani fiye da cutar wancan na farkon sannan kuma umyun shi kuma jam'i ne na a'ama shine makafi wato ba sa ji kunnan su baya ji bakin su baya iya magana kuma ainihin wato idanun su ba sa gani kaga wannan ya kai matuƙa wajen buga misali na halin da suke ciki a nan duniya halin munafukai ta fuskar ƙaryata Allah sun ƙaryata abinda idan su ya gani na mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan su tsaye yake da bululu wanda baya gani sun ƙaryata abinda suka ji da kunnan su na ayoyin Allah madaukakin sarki da haka kunnan su bai da bambanci da kunnan kurma sannan kuma sun kasa furta kalmar shahada wanda ta kai cikin zuciyarsu da haka bakin su bai da bambanci da bakin bebe Su ne saboda ƙaryatawa wallazina kadzabu bi ayatina Allah ya ce summun bukumun fi dhulumat dama su nau'i biyu ne akwai waɗannan wanda Allah ya mun summun bukumun umyun fahum la yarji'una ne munafikai akwai kuma kafirai summun bukumun umyun fahum ne la yasma'una ko summun bukumun umyun fahum la ya'qiluna wanda su kuma ba su da hankali ne ga baki daya waɗannan su sun riga sun tafi ba za su dawo ba wato sun riga sun yanke zumunci da duk wani abu na nagarta ko na imani su kuma asalin kafirai iyayen gidansu ba su ma da hankalin da ko sun so su gane za su gane Allah sarki anan yana bayyana mana ci gaban sifofin su wata sifa ta farko da aka buga misali game da al'amarin su shine wato sun kasance sun zabi bata akan shari'a dan haka Allah ya ce mana ba sa kan shari'a bayan nan kuma Allah ya buga mana misalin su da misalin mutumin da ke cikin duhu har ya samu hasken da zai gane hanya daga baya kuma hasken ya tafi ya bashi saboda haka ya koma cikin duhunsa ya kuma cikin batarsa sai Allah ya sake cewa su din nan ga halin da suke ciki mun ne kurame ne bukumun ne bebaye ne umyun ne makafi ne su al'allama muhammad ibn salil usaimin yake cewa wa summun jam'u asam jam'i ne na kalma asam yace allazi la yasma'u shine wanda baya ji lakinnahu huna laisa ala sabilil itlaqi amma nan ba ana nufin wanda kwata kwata baya ji ba bal da bihi shay'un muayyan ana nufin wani abu na musamman wato ba kurma da ka sani wanda yake da rashin lafiya da ta hana shi ji ba wanda ake nufi anan ai hum summun anil haqq su sun kurmance gaskiya ce ba sa saurare hum la una ba sa jin gaskiya wal muradu nafi sam'il ma'anawi wato ba wayan an faɗa ba za su ji ba amma jin baya musu amfani Shi ne jin baya musu amfani kamar yadda aka ce wani yana da kunnan ƙashi ko baya jin magana ba ana nufin kurma ne wanda maganar da muke baya ji ba a yana da lafiyayyen kunne kuma in an yi magana zai gane me ake faɗa amma yana da inji yana da kunnen, wato rashin ya ansan magana yana da zuciya ta ƙin amsan magana ko ba bahaushe ma sai ce wane bai jin magana daban yake da ce wane kurma ne kurma wanda yake da ɗabi'a ta kurmantaka yake fala ma'una, wal muradu nafyu a samil ma'anawi anhum wa huwa sam'un nafiu shine ji wanda ke da amfani lalhissi ba wannan jin da muke yi ba wal idraku akwai ji na idrak na organ din yana aiki akwai kuma ji na bayan kaji shin abinda kaji na gaskiya yana maka amfani shin kana aiki da shi da anna kullahum yasma'una alquran so dukkanin suna jin alakanta alqurani wa yafhamuna ma'anahu in an karanta suna fahimtar me yake nufi lakin lamma kanu la yanfa'una bihi yayin da yake zama cewa la yaqna'una bihi ba sa gamsuwa saru kasummin ladina la yasma'una sunan ba su da bambanci da kurame wanda ba sa ci wannan kamar fadan Allah mulki sarki da yake cewa wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'una kar ka zama kamar wanda suka ce mun ji alalun ba sa ji wato ba sa amfanuwa ba sa gamsuwa da abin da suka ji na ɗaya kenan malam ya ce wa bukmun jam'u abkam huwa layan la shi ne wanda bai magana walmuradu muradu annahum la yantiquna bil haqq ma'anarsa anan shine ba sa faɗan gaskiya fa inna ma yantiquna bil bilbatin, ƙarya kawai suke faɗa, da aka ce kuma umyun malam utaymin yake cewa jam'u a'ama layan muradu annahum la yantafi'una na yushahidunahu min al ayat ba sa amfanuwa da abin da suke gani na ayoyin Allah Allah ta zaharu ala aidin rusul alaihi wassalatu wassalam ayoyin da Allah ya bayyana a hannun annabawa ba sa musu amfani fa haza waɗannan fa bi hadha suddat urqul haqqi sanadiyar ba sa jin gaskiya ba sa faɗan gaskiya in sun ga gaskiya ba sa yadda gaskiya ce wannan yasa aka katange hanyoyin samun kaiwa ga gaskiya zuwa gare su su ne hanyoyin imma masmu'un wa imma mashhudun wa imma ma'akulun ita gaskiya ko dai ka gani da idanka ko kuma ka ji da kunnanka ko ka fahimta da basirarka wa hum la yasma'un su ba sa saurarawa wala yashhadun ba sa tsayawa su kalli gaskiya wa kazalika aidan la yu'khadhu minhum haqqun saboda ka ba za a samu gaskiya tare da su ba yanahum la yantiquna bil haqq tunda ba sa furtawa da annahu bukmun haka allamatul usaimin ya fassara wannan wajen Allah ya gafarta mai ita ma wannan ayar tana da fa'idoji masu matuƙar yawa daga ciki akwai kamar da muka faɗa yana bayyana mana wato kyakkyawan zubin harshe na zancen Alƙur'ani mai girma yadda ƙur'ani ya buga mana misali da ya shafi abin da yake abstract sai aka buga misalin shi da abin da yake concrete wanda ake iya gani misalin shari'a da ke cikin hankali ko zuciyar ɗan adam shi aka buga da misalin haske misalin bata da ke cikin zukatan wato munafukai shi aka buga da misalin duhu wanda yake maye gurbin hasken da aka ɗauke wuta haka aka buga mana wannan misali wanda yake ainihin wato ya kai matuƙa wajen nuna wato ƙwarewar ƙur'ani wajen tsara zance wani malami da ake cewa amr bin murra cikin malamai ne cikin tabi'ai yake cewa duk sanda na karanta wata aya wanda a cikin ta aka ambaci wani misali sai na ga na kasa gane misalin yace sai in fashe da kuka kamar da ibn abi hatim ya kawo cikin tafsirin aka ce mishi me yasa kake fashewa da kuka yace saboda Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma yaqiluha illa al alimun idan na kasa gane misalin to na san bana cikin malamai kenan bana da ilimi to da Allah ya babu mai gane misalan da Allah yake bugawa cikin alkurani sai masu ilimi yace to na karanta wani abu na cikin alkurani na kasa ganewa sai in kama kuka ina cewa oh ashe har yanzu ni jahili ne Allah ka tsare a saboda haka makasudin da yasa aka buga wannan misali shine kamar da muka ambata dan a tantance tsakankanin abin da yake na gaskiya wanda ke tare da muminai shine Alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune haske sune haske a nan duniya kuma sune haske a alkiyama a tantance su da abin da yake ɗayan ɓangaren shine watin duhu da rashin tabbas da tsoro da zafi wanda yake tare da munafukai da su da ma'abotansu al-imam ibn al-qayyim yake cewa a cikin A littafin sa mai suna ilamul waqi na rabbil alamin cikin juz'in sa na yake cewa duk abin da kaga ya zo a cikin alqur'ani na misalai to babu wanda ke gane su sai masu ilimi da hankali yace domin kwatanta abu ne da dan uwansa a wajen hukunci da kwatanta su a wajen yanayi da kuma kokarin wato kusanto da abu kusa dan ya zama da cewa kowa ya fahimce shi alhalin da yana nesa ba ya fahimtarsa har ila yau wannan aya wani ayu guda biyu suna tabbatar mana da hukuncin kiyasi ashe ya halasta yi kwatance wajen karantarwa ko wajen gane hukuncin wani abu kamar yadda Allah madaukakin sarki yayin wannan kwatancen a shi alqiyas ɗaya ne daga cikin hanyoyin gane shari'a a wurin malaman usulul fiqh wanda akwai tattaunawa mai tsayi a tsakankanin malamai game da shi nan ba muhallin ta bane amma dai a takeice ayar da take buga mana wannan misalin tana nuna halaccin buga misali domin darasi ko hukunci ya fito fili sannan kuma wannan yana nuna mana cewa su munafukai babu haske a cikin zukatansu babu imani a cikin zukatansu kuma yana fito mana da al'amarin batarsu a fili cewa Allah ya riga ya basu wata rakahum fi zulmat Allah ya riga ya fita sha'aninsu Allah bai da sauran wani wani business duk wanda ya samu kanshi a cikin hali na munafurci irin wannan na zandaka to Allah bai da wani al'amari da shi ya riga ya gama halaka shi sa aka ce tarakahum fi zulumat Allah ya basu cikin tsananin duhu wanda ainihin wato ya riga ya ya game su gaba daya a za mu tashi akan faɗin Allah mulkin sarki auka sayyibi min sama na'am bismillah نعم يجعلون في آذانهم من الصواعق الموت الله Allah ya ce auka sayyibin minas sama'i ko kuma ana fasara ce ko kuma ko a ce da kuma misalin su kamar sayyidin minas sama'i wani mamakon ruwa da ke zuba daga sama fihi zulumatu wanda a cikin ruwan akwai dukwai wa ra'adun akwai kwarankwata wa barakun akwai walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi azani suna sanya 'yan yatsunsu cikin kunnuwansu hadaral mauti saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin ubangiji mai kewayewa ne da kafirai wannan aya insha Allah za ta zama matashiyar karatun mu a gobe a darasin mu na bakwai saboda lokaci ya riga yayi halin nashi akwai tambayoyi da aka kawo bari mu amsa wasu daga cikin su mu cike abin da ya saura na kawon minti biyar wannan ya tambaya game da wai a kuɗi ko dukiyar da is mandatory a musu zakka kuma wa za a ba kuma nawa za a ba za a bayar shara musulunci ta kai da abin da ake wa zakka, akwai kuɗi wato kuɗi farin kuɗi cash akwai kuma ta wasu nau'in dukiya kamar kayan noma akwai ta nau'in dukiya kamar wato shanu da tumaki da awaki akwai kuma zakata abin da ake cewa da tijara kayan kasuwa idan kuɗi ne asalin abin da ake zakka da kuɗi shine dinari ashirin mafi ƙarancin dinari ashirin wanda dinari ashirin ana convertin din shi zuwa gram tamanin da bakwai ko wani abu makamancin haka na zinariya idan aka yi convertin ɗinsa zuwa wannan wato gram tamanin da bakwai da wasu 'yan matsabbai na zinariya shi ake sake convertin zuwa value ɗin shi a kasuwa na naira ko dala daga na ake gane nisabin zakka saboda yana iya hawa ko ya sauka ina jin a yanzu wajen miliyan sha biyu ne minimum sha biyu ok akwai sha nan mako na yake ne sai ga yana miliyan sha biyu da ɗari bakwai a shi ma ga sha nan miliyan sha biyu da ɗari bakwai idan mutum yana da ita daga nan kuma fasa'idan da abin da ya ɗauru ya zama ta kai shekara ɗaya gangan a matsayin haka ba za a fita mata da zakka zakkanta kuma shine ko dai 2.5% ko kuma 1 over 40 da abu ɗaya ne 2.5% na abin da ka mallaka ko kuma 1 over 40 shine za ka fita mata da zakkarta idan kuma kayan kasuwanci ne su ma haka za a lissafa kuɗinsu balu ɗinsu a kasuwa ba balu ɗin da ka siyo ko abin da kake sakin za ka ba wato abin nan ɗinsu balu ɗinsu na tsaki shi za a lissafa idan sun kai su ma a san da suka shekara a fitan musu da irin wannan shi kuma kayan noma daga ausiki biyar wanda galibi yakan yi kamar buhu shida na abin da yake abinci da mutane suke rayuwa a kansa kuma ake iya ajiye shi dangin shinkafa da alkama da masara da gero da dawa da dabino da sha'iri da makamantansu shi kuma ana fitar da wato ɗaya bisa a ashirin ga wanda ya noma na ainihin wato rani ko ɗaya bisa goma ga wanda ya noman damina idan kuma dabbobi ne idan shanu ne ko raƙuma daga wanda ya mallaki saniya biyar ko raƙumi biyar ahuwan da wanda ya mallaki raƙumi biyar zai mashi zakka idan raƙuman nan suna suna kiwo ne a cikin arzikin Allah wato suna zuwa daji su yi kiwo haka haka awaki daga arba'in da su da tumaki idan suna bin daji ne su yi kiwo amma idan kiwo ne irin na zamani wanda yake killacewa kai kake sai musu abinci to wannan ba sa cikin wanda yake musu zakka a matsayinsu na dabbobi sai dai a musu zakka a matsayinsu na kayan kasuwanci kuma gani yanzu sun zama kayan kasuwanci kamar yadda mutane da suke da gidajen gona suke da shanu da tumaki da awaki da kaji da waye duk ana kasuwanci da su ne ana production ne ana siyarwa kaga amma ba sa zuwa daji su yi kiwo abinci ake sai musu a aje likitoci a ba su magani a yi ba su waye to wannan ba za a musu zakan dukiyar dabbobi ba sai dai zakan kayan kasuwanci zantuka ne dai masu yawa da malamai suke wannan shi abin da zan iya tunawa a yanzu Allahu a'lam Um, ko da dukiyarka bata kai zakka ba yana da kyau ka dinga yin sadaka karka ce ka dinga dukiyarka bata kai ba shikenan ba ruwanka da zakka ka dinga yin sadaka saboda sadaka tana maganin musibu da yawa zakka ɗin nan jama'a wanda bai yi ta ba ranar alkiyama zai gane kuran shi sosai ba saboda ka akula masu kuɗi a danga yin zakka ya ce wai wa za a ba wanda za a ba ɗaya daga cikin mutane guda takwas da Allah ya ambata wanda ake ci musu al-asnafus samaniya inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha amma asali a kaidar zakka mutum in ya fitar ba da kanshi yake bayarwa ba ya kamata a ce akwai sa'i na gwamnati wato kamar yadda ake da tax collector idan kai fitar da haraji ai akwai hukumar da take an sawa gwamnati haraji a ka'idar harajin ya kamata a ce dama an yi ayyukan da za su amfana al'umma ne kai a matsayinka da kake biyan haraji na individual ko na abin hawanka ko na kamfaninka ba kai za ka yi deciding me za a yi da shi gwamnati take deciding me ya kamata a in ma tana yin kenan ko to haka ya kamata a ce shi ma zakka ba kai za ka yi deciding wa za a ba ya kamata a ce akwai sa'i wanda yake karɓa ya tara sannan sai a ga cewa inda ya kamata a bayar a jihohin da suke da shari'ar musulunci a arewa za ka ga suna da irin hukumar zakka da wakafi suna waɗannan ayyuka kuma ko a inda babu ya kamata a ce muna da initiatives na kwamitoci na anguwa na garuruwa na masallatai na ƙungiyoyi wanda za su iya karɓar zakka zakkoki mutane tara dan a su yadda ya kamata ga wanda suka cancanta a basu wallahu alam wai me me implication na mutum ya dinga fassara tafsir din nan da ake zuwa modern tongue to ba ne yake ne modern tongue ba ko abin muke faɗa linguistic modern tongue yake nufi yana aika wasu ina ganin ai hakan duka yada addini ne kamar tafsirin nan da ake ko wani makamancin sa ko kuma kana da ah, technical know how da zaka yi fassara shi zuwa wani yare eh, yaren da kai kake ji ko yaren da wasu ka suke ji ka tura musu ai duka ƙara yada addinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan yana tambaya akan wani suna wai aira a y r a h wai mai asalin shi a musulunci To wannan sunan dai asalin shi ba sunan musulmi bane sunan yana da latin origin amma ma'anar shi ba mummuna bace aira yana nufin respectful ko honorable wato abin darajtawa amma ba larabci bane asalin shi a iya sani amma in mutum ya ga bai sa wa dan shi bai da mummunan ma'ana duk abu suna in ba shi da mummunan ma'ana babu inda aka ce dole suna ce da larabci tambaya ta biyu ya ce wai a ran nan na faɗi sunan wani sahabi wanda na ce baya tambayan mutane komai har bulalarsa ta ta faɗi sai ya sauka ya ɗauka eh mun faɗi sunan shi shine hakim ibnu hizam ibn Khuwailid wanda kaman zaka yi cewa dan uwan sayyidata na Khadija ne radiyallahu anha kuma ya kasance tun suna matasa abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 54 bayan hijira an ce shekara shi 120 a duniya yana da tarihi mai yawa daga cikin tarihinsa an ce ma a cikin Ka'aba aka haife shi wallahu a'lam wannan dai shine a takaice sunan shi kenan Hakim ibnu Hizamin radiyallahu anhu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين